Bye. daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.

farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu mu sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu kenan a shirin shirin da muka saba zo muku da su a kowace rana. To da Allah shirin shirin da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokacin da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin ko kun san. Baya ga hakan akwai dauke shirin na namu ko harshen Farisanci. Baya ga hakan akwai shirin na kisoshin rayuwa sai kuma shirin na hajjal balaga baya ga hakan akwai mu da shirin nan na muryoyin masu saurare kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da yarda Allah su ne jerin abubuwan da za mu zo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne da za mu zo ku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe an mafi bayan kanun labaran. Jagoran zuwan musulunci na Iran Ayatollah Sayyid hamini ya bayyana cewa babu abin da ya fi mahimmanci kamar haɗin kai ga al'ummar musulmi. Wani harin makami mai linzami daga Yemen ya fada kusa da filin jirgin saman Ben Gurion na Isra'ila. rantsar da Bryce in Ngema a matsayin shugaban kasar Gabon. Don suka cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadis. Jagoran juyin juhar musulunci na Iran Ayatollah Sir Khamenei ya bayyana cewa babu abin da ya fi mahimmanci kamar haɗin kai ga al'ummar musulmi a wannan lokacin. Ayatollah Said Khamenei ya bayyana hakan ne lokacin da yake karɓar bakuncin masu shirya aikin hajji na ƙasar ta Iran. A jawabin da ya gabatar Ayatollah Khamenei ya yi sokaci kan aikin hajji da ake gudanarwa a kowace shekara wanda ke haɗa al'ummar musulmi daga sassa daban-daban na duniya ba tare da la'akari da asali launi ko al'ada ba. Zagoran ya ci gaba da cewa idan da al'ummar musulmi za su kasance da haɗin kai da matsalolin Falastinu da Gaza ba za su wanzu ba. kuma yemen ba za ta kasance cikin irin wannan matsin lamba ba ya kara da cewa ya zama wajibi kasashen musulmi su haɗa kai su kuma daƙile walhalun da suke faruwa a zirin gaza da kuma ƙasar yemen kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran na ismail bagai ya yi allah wadai da kakkausar murya kan harin da jiragen yakin isra'ila suka kai kan wani jirgin ruwa da ke ɗauke da kayan abinci da na agaji zuwa zirin gaza da ke gabar ruwan ƙasar malta Ismail baga ya yi sokaci game da kisan kiyashin da ake yi a zirin Gaza, inda ya ce harin da aka yi kan jirgin ruwan mai ɗauke da kayan agaji babban laifi ne kuma ya zama ta'addanci. Halin da ake ciki a Gaza ya kai intaha inda cikin sama da kwanaki sittin babu wani jirgin ruwa ɗauke da abinci agajin jin kai komai da ya isa zirin. Lamarin da ya kara haddasa wahalhalu da taɓarɓarwar ayyukan jin kai a zirin wanda kuma ya shafi yara da iyalai da dama waɗanda ke fuskantar yunwa tun a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 ne isra'ila ta fara kai farmaki gaza bayan harin bazata na ƙungiyar hamas sannan lamarin ya tsananta bayan da isra'ila ta yi fatali da tsage tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar hamas ya zuwa yanzu sama da mutane dubu hamsin ne aka kashe a harin na isra'ila a zirin dakarun ƙasar yemen sun sanar da cewa sun kai hari filin jirgi filin tashi da saukar jiragen sama na ben gurion na isra'ila a wani mataki na nuna goyon bayan su ga falastinawa da ke fama da mamaya zalunci da kisan kare dangi daga isra'ila kakakin rundunar sojojin isra'ila ya ba da rahoton wani sabon hari da makami mai linzami daga yemen lamarin da ya tilastawa mazauna yankin tserewa zuwa matsugunai rundunar ta ce ta kuma an kuma kunna na'urar wato tsaronta ta sama domin tankarar barazanar amma ta kasa dakile makamin tuma kafin sanarwar da sojin isra'ila suka fitar kafofin yada labaran isra'ila sun ba da rahoton ƙararrakin gargadin makamai masu linzami a yankuna da dama na tsakiyar palestino da tamami daga baya an sanar da cewa an dakatar da dukkan zirga-zirgar jiragen da ke zuwa filin jirgin saman na ben gurion to labaran duniyar na fitar muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arrakti yana shirin kai ziyara a kasashen Pakistan da kuma India a wannan makon a wani bangare na tunkarar juna tsakanin Tehran da kuma kasashen yankin. Ministan harkokin wajen Iran din zai isa Pakistan a ranar Litinin biyar ga watan Mayu domin tattaunawa da manyan jami'an kasar. Tattaunawar za ta mayar da hankali ne kan karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da sabbin ci gaban yankin da na ƙasa da ƙasa in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran kafin ya tabbatar da cewa mr arakti zai kai ziyarar aiki a india nan gaba a cikin mako ziyarar na zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin india da kuma pakistan ƙasashe biyu masu makamin nukiliya wannan tashin hankalin dai ya ta'azzara ne sakamakon harin da aka yi a yankin kashmir da ke ƙarshen ikon india a ranar 25 ga watan afrilu wanda ya sanadin mutuwar mutane 26 india dai na zargin pakistan da hannu a harin zargin da pakistan ɗin ta masanta a wata tattaunawa ta wayar tarho da prime minister india narendra modi a ranar 26 ga watan afrilu shugaban kasar iran masu pezeshkian ya yi allah wadai da harin yana mai jaddada buƙatar haɗin gwiwa da yaƙi da ta'addanci a wata tattaunawa ta daban ta wayar tarho da prime minister pakistan shabaz narif wato sharif a wannan rana mr pejisken ya bayyana matukar damuwarsa kan yadda ake ƙara samun takun saka tsakanin indiya da kuma pakistan an rantsar da mr bryce ingima olinge ogima a matsayin shugaban kasar gabon a birnin libreville fadar mulkin kasar inda manyan kusoshi da suka halarci bikin rantsuwar da suka hada da shugabannin kasashen senegal da equatorial guinea da rwanda da dai sauransu suka halarci bikin an ce bikin rantsuwar kama aiki na wannan karo shine irinsa na farko a kasar gaban mai bude kofa ga jama'ar kasar don haka aka samu kimanin mutane dubu arba'in da suka je kallon bikin sa'annan baya ga rantsuwar da shugaban kasar ya sha bikin ya kuma kunshi gabatar da jawabi da wasu manyan jami'ai suka yi da nune-nunen fasahohin al'adu da faretin sojoji da sauransu. kafin hakan an rantsar da Brice Ingema a matsayin shugaban rukun ƙwarayar Gabon a shekarar 2023 kana ya lashe babban zaben kasar da ya gudana a shekarar nan ta 2025 inda ya nasarar lashe kaso 94.85 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada bisa tanadin sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka sartar a shekarar 2024 an fara aiwatar da tsarin mulkin na shugaban kasar ta gabon a kasar gabon wato an dakatar da salon prime minister a kasar kana wa'adin aikin shugaban kasar zai kasance shekaru bakwai ne to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To da masu sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga taskar mu ta shirye shirye na da kullum kuma kamar da aka ce da farko muna dauke da shirin ko kun san baya ga haka akwai shirin mu koyi harshen farasanci sai kuma shirin kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin nan na Hajjul Balaga muna kuma dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurari akwai ma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa a sha sauraro lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 4 ga watan mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 6 ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da sa gabata a ranar irin ta yau wata 4 ga watan mayu na shekara ta 1980 marshal joseph tito shugaban kasar yugoslavia ya rasu marshal yana daga cikin sojin kasar yugoslavia waɗanda suka shiga yakin duniya na ɗaya a shekara ta 1915 sai kuma shekara ta 1944 ya haɗa mayaƙa kimanin 200,000 inda jagorance su suka yaƙi sojan nazi na jamus waɗanda suke son mamaye ƙasar yugoslavia a lokacin amma marshal tito ya yi nasara a su inda ya murkushe sojin na jamus daga wani lokaci ne kuma a shekara ta 1953 ya zama shugaban ƙasar ta yugoslavia bayan haka kuma an yi ta zaɓensa akan wannan mukami har zuwa zaɓen shekara ta 1974 da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa har zuwa ƙarshen rayuwarsa da haka kuma ya ci gaba da shugabancin ƙasar yugoslavia har zuwa ranar 4 ga watan mayu na shekara ta 1980 inda ya rasu yana da shekaru 88 a duniya bayan shugabanci na tsawon shekaru 35 masu rarrai ko kusan cewa shekaru 31 da suka gabata rana irin ta yau aitullah sai da amir muhammad kazimi kazawini ya rasu an haife shi a kasar kuwait bayan wani lokaci kuma mahaifinsa ya koma birnin basara na kasar iraki da zama inda aitullah gazbi ne fara karatu bayan nan kuma ya yi karatu a gaban wasu manyan malamai a birnin najab na iraki bayan rasuwar mahaifinsa ya dawo birnin basara inda ya ci gaba da limanci da kuma karantarwa ganin irin yadda jama'a suke taruwa a wurin karatun nasa da kuma yadda yake samun karbuwa a wurin jama'a gwamnatin saddam hussein ta ji tsoron kada ya tasiri fiye da gwamnati akan haka suka shirya da kuma an ci gaba da harbe-harbe a wasu sassa har tsawon kwanaki goma sha uku. masu wurare ko kun san cewa shekaru 79 suka gabata a ranar irin ta yau 4 ga watan mayu na shekara ta 1945 jam'iyyar nazi ta kasar jamus ta rushe sakamakon shan kayi da ta yi a hannun kawance na kasashen duniya bayan da aka rusa jam'iyyar national socialist german workers party wadda aka fi sani da nazi zamanin mulkin jam'iyyar dai na tsawon shekaru goma sha uku ya kawo ƙarshe daga wannan lokaci nazi tare da ra'ayinsu na nuna wariya sun kafa ɗaya daga cikin mafi girman mulkin kama karya a nahiyar turai jam'iyyar nazi ta yi niyyar samar da ƙasar jamus mai ƙarfi ta hanyar haɗa kan ƙasashe da suke magana da jamusanci wanda za su faɗaɗa ikon jamusanci an ayyana ayyukan jam'iyyar nazi a matsayin haramtacce bayan da aka yi nasara a kan jam'iyyar sai dai a halin yanzu 'yan nazi na ƙasar jamus suna ƙoƙarin sake farfadowa da kuma ci gaba da gudanar da aikace-aikacensu na nuna wariya adu fitila ya yi amfani da hanyoyi daban-daban wajen aiwatar da manufofinsa na mulkin kama karya kan al'ummar jamus da ma al'ummomin nahiyar turai da ma wasu sassa na duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 95 da suka gabata rana irin ta yau shida ga watan zulkada na shekara ta 1351 bayan hijira malamin tauhidi kuma masanin fikihu aitullah Murza Sadiq a ga Tabrizi ya rasu. An haifi Aga Tabrizi malamin addini kuma masanin fikihu da tauhidi a kasar Iran wanda aka fi sanin sa da mashtahid an haife shi ne a birnin tabriz na shekara an haife sa ne a birnin tabriz na kasar iran sannan kuma ya ci gaba da karatuttukansa tun yana shekara goma sha tara da haihuwa ya fara zama ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke karantarwa bayan nan ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda ya ci gaba da karatu ga kuma ya amfana matuƙa da halartar tarurruka da kuma karatuttuka na manyan malamai ya dawo birnin tehran inda ya ci gaba da karantarwa bayan kafa wuta gagarumin makaranta kuma cibiya ta ilmantar da dalibai a cewar alama amini ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malamai na mabiya masaba a baiti sannan kuma ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangare daban-daban na ilmul kalam da fikihu da kuma usul ba ga kuma ana lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin malamai masana ilimin hadisi. آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah yau za mu shiga cikin darasi na 137 inda za ku ji cewa Muhammad tare da abokinsa Sa'id sun tafi wani ɗakin karatu domin ganewa idanunsu wasu daga cikin littattafai na addini da manyan malamai na Iran suka rubuta kuma ake karuwa da su tare da yin mudala'a a kan su a cikin wannan babban ɗakin karatu sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattauna ta gudana a tsakaninsu amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da zamu amfani da su a cikin shirin kamar haka. کتاب لطفی کتاب ها لطفی مجموعه گنگو بزرگ بابا قفسه کانتا تو خانده ای کی کا تفسیر لتاپین تفسیری تفسیر المیزان لتاپین تفسیر المیزان علامه می سنی او نوشته است شی یا ربوتا من فکر می کنم نی اینا زتن موضوع موضوعی قرآن القرآنی زبان هرشه عربی هرشن لاربچی فارسی هرشن پارسنچی آن نوشته شده است الروبوتاشی اما سیدی ایرانی نه ایران اهل متمن تبریز برنن تبریز او فوت کرد شیرسو سال شکره 1981 Alif ɗari tara da tamanin da ɗaya Olim Masani Rohani Malamin addini Muhim Mai muhimmanci U budeh ast Shi ya kasance Besiyari Da yawa Rahbar جاگورا رهبران جاگوروری بزرگان منیا انقلاب جوین جوی حالی اسلامی نمسلنچی شاگرد المجری ایشان سو آنها بوده اند سو سن کسنچی آن ترجمه شده است ونچن ان فسرشی علاوه بر آن بگو دکاری اکن ونن چندین وسو تعدادی ونی عددی او نوشته است شی یا در مورد دنگنه دا علم علمی علوم علمومی نوشته روبوتو نوشته ها روبوچه روبوچه درباره دنگنه موضوعات موضوعی مختلف دبن دبن مباحث بین بحثی falsafe ilimin falsafa falsafi na falsafa ishan bude shi ya kasance filisuf masanin falsafa falsafe masana falsafa irani ba iraniye iraniyan iraniyawa آنها دارند سو da. To madalla banda aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da sa'id a cikin wannan babban ɗakin karatu inda muhammad ya fara cewa sa'id a cikin harshen farisanci از کتاب های این مجموعه بزرگ که در قفسه است خانده ای؟ بله، این مجموعه بزرگ تفسیر المیزان است که علامه تبا تبایی آن را نوشته است. فکر می کنم موضوع آن تفسیر قرآن است بله این مجموعه تفسیر قرآن است و به زبان عربی نوشته شده است به زبان عربی اما فکر می کنم علامه تبا یک ایرانی است بله او اهل تبریز بود و در سال 1981 فوت کرد علامه طباطبایی یک عالم و روحانی مهم بوده است؟ بله، بسیاری از رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی شاگرد ایشان و امام خمینی رحمت الله علیه بودند. آیا تفسیر المیزان به زبان فارسی هم ترجمه شده است؟ بله، علاوه بر آن ایشان چندین کتاب عربی و نیز تعدادی کتاب فارسی نوشته است. همه کتاب های ایشان در مورد علوم اسلامی است؟ نوشته های ایشان درباره موضوعات مختلف اسلامی و نیز مباحث فلسفی است. پس ایشان فیلسوف هم بوده است. ایرانیان فلاسفه بزرگی دارند. تو الله saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen hausa از کتاب های این مجموعه بزرگ که در قفسه است خانده ای؟ ka taɓa karanta wasu daga cikin littafan da ke cikin wannan babban gungu a cikin kanta بله این مجموعه بزرگ تفسیر المیزان است که علامه طباطبایی an ra نوشته ast i wannan babban gungu littafai tafsirin almizan ne wanda alama taba-taba'i ya rubuta فکر می کنم موضوع آن تفسیر قرآن است. این از تن موضوع انسا تفسیر القرآنی نه. بله، این مجموعه تفسیر قرآن است و به زبان عربی نوشته شده است. ای wannan gungu tafsirin نه. ne an rubuta shi به زبان عربی اما فکر می کنم علامه تبا یک ایرانی است. a cikin harshen چی؟ نی ina علامه alama taba ایرانی به ایرانی بله او اهل تبریز بود و در سال 1981 فوت کرد ای شی مطمئن برنن تبریز نی یا رسو a cikin shekara ta 1981 علامه طباطبایی یک عالم و روحانی مهم بوده است علامه طباطبایی یا kasance malami kuma malamin addini mai mahimmanci بله بسیاری از رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی شاگرد ایشان و امام خمینی رحمت الله علیه بودند ای دیوا دگه چکن جاگوروری من منیا نا جون جو حال مسلنچی سن کسنچه د دکوما مرگایی امام خمینی آیا تفسیر المیزان به زبان فارسی هم ترجمه شده است؟ شن تفسیر المیزان an tarjama shi a cikin harshen farisanci? بله علاوه بر آن ایشان چندین کتاب عربی و نیز تعدادی کتاب فارسی نوشته است ای بگو da ƙari akan hakan shi ya rubuta wasu littafai a cikin harshen larabci hakanan kuma wani adadi na littafan harshen farisanci همه کتاب های ایشان در مورد علوم اسلامی است؟ دکنن لطفانسا دنگنه دا علمومن مسلم چینه؟ نوشته های ایشان درباره موضوعات مختلف اسلامی و نیز مباحث فلسفی است. روبوچر بوچنسا دنگنه دا موضوعی دبن دبن نا مسلم چی؟ da kuma ababen bahasin falsafa ne. Pas ishan filsuf ham bude ast. Iraniyan falsafe buzurgi darand. Kenan shi wani masanin falsafa ne ya kasance. Iraniyawa suna da masana falsafa manya. muhammad da sa'id a cikin wannan tattaunawa tasu dangane da alama ta ba'i sa'id ya gaya wa muhammad cewa alama ta ba'i ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai da suka rayu a birnin tabriz daga bisani kuma ya dawo birnin kom domin ci gaba da karantar da ilmomin addini da kuma tafsirin alkur'ani da ilmomi na falsafa game da sauran ilmomi na addini daban-daban inda daga cikin littattafan da ya rubuta a lokacin da yake gabatar da darasansa na ilimi har da tafsirin almizan wanda ɗaya ne daga cikin fitattun tafsirai na alkur'ani mai tsarki da ake amfani da su yanzu haka a sassa daban-daban na duniya alama ta bata bai dai ya kasance ɗaya daga cikin fitattun masana falsafa a duniyar musulunci idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da sa'id to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri da kuma waɗanda ake ji su musamman malama kudusiyan da kuma malama julia da shirin afefe ni abdullahi salo don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin na gaba Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan na atullah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin namu na yau. masu sauraro idan kuna tare da ma cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan almustapha salam limami na biyu daga cikin limayen masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga fatima salamun alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam har ila jikansa na farko da muke kawo muku a cikin shirma da ya gabata mun tsaya inda muka bayyana yadda aka kashe khalifa na uku wato Uthman bin Affan bayan da 'yan tawaye daga kasashen Masar da Kufa da Basra na kasar Iraki suka shigo Madina mun kuma bayyana yadda khalifa Usman ya saba alkawalin da ya rubuta wa mutanen kasar Masar kan cewa zai aiki da littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya hau mimbari ya faɗa mutane kan cewa mutanen ƙasar Masar sun koma ƙasarsu ne bayan sun fahimci cewa abubuwan da suke tuhumar shi da shi ba gaskiya ba ne mun ji yadda muryoyi suka tashi a masallaci suna ce masa ya Uthmanu ka ji tsoron Allah daga nan sai ya tsorata ya yi sauri ya shiga gidansa a nan ne ya rubuta wa muawiya da abu sufiyan walin sham wasiƙa yana buƙatar taimakon sojoji da za su kare shi muawiya yaƙi sannan ya tura wa wani walinsa mai suna yazid al-kasri shi ma a sham din amma dai ƙarƙashin ikon muawiya sai muawiya ya ba shi umarni da ya je da rundunarsa ya tsaya a wani wuri da ake kira zikashab kusa da madina sai ya sami umarninsa alkasri ya je ya tsaya da rundunarsa a wajen madina har aka kashe halifa usman sannan mun ji cewa muhammad dan abubakar yana daga cikin waɗanda suka shiga gidan halifa usman suka kashe shi sannan su hana abin ne shi sai a hashi kaukab wata makabarta tsohuwar makabarta ta yahudawa wanda yake kusa da bakiya don ba su ɗauke shi a matsayin musulmi ba amma a lokacin da muawiya ya kwace khalifanci daga imam alhassan salam ne ya haɗa makabartar hashukawkab da bakiya da ƙarshe mun musanta wasu abubuwa da wasu malaman tarihi daga cikin hadda taha hussein ya rubuta a cikin littafin safit na tulkubra wa'anda suke ganin imam alhassan salam dan ali da abitali salam yana matukar son khalifa usman kuma ya ci gaba da kare shi kafin mutuwarsa har bayan an kashe shi mun bayyana cewa wannan ƙarya ce bai faru ba amma me ya faru bayan an kashe halifa usman musulmi suna buƙatar sabon halifa wanda zai jagorance ta halifa na farko ya rubuta takarda a matsayin wasiya ga musulmi kan cewa ya naɗa halifa umar sannan umar ya kafa shura mutane shida da su zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin halifa sai suka zaɓi halifa usman sannan shi halifa usman kuma an kashe shi ne doka bai sami damar yin wasiya ko kuma naɗa wani ba don haka kwanaki suna wucewa duk duniya sun ji an kashe shugaban musulmi wato halifa amma ba a ji an naɗa wani ba wannan halin yana da hatsari don makiya suna iya amfani da wannan damar so farwa daular ta musulunci sai dai musulmi musamman wa'anda suka ga yadda halifofin da suka gabata suka yi mu'amala da imam salam sun ga irin matsayin da yake da shi a wajensu musamman a abin da ya shafi ilimi da shawarori dukkan halifofi sai da sun buƙaci tallafin imam salam a lokacin shugabancinsu musamman abin da ya shafi ilimi sai dai ba koyaushe ne suke karɓan nasiharsa ba musamman sun san yadda khalifa usman ya sha kiransa don ya kubutar da shi daga matsalolin da ya sa kansa kafin a kashe shi dai khalifa usman ya kira shi ya taimaka masa ya raba shi da 'yan tawaye ya kuma ba shi shawara ya amsa cewa zai aiwatar da alkawalin ya ɗauka amma kuma daga baya ya warware saboda biyayya ga marwan ɗan hakan har sai da ya kai ga imam salam ya ce masa daga yau ba zan sake ansa kiranka ba a cikin wannan halin ne aka kashe halifa usman don haka bayan kashe halifa usman sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muhajirun da ansar da kuma bakin da suka zo daga masar kufa da sauransu daga cikinsu har da talha da zubair wanda suke cikin shura su da siya na halifa umar sun yi tururuwa suka je gidan imam ali salam suna cewa ya baban alhassan an kashe wannan mutum suna nufin halifa usman kuma dole ne mu sami shugaba a yau ba mu ga wanda ya cancanci wannan matsayin ba sai kai sun ambaci falalolinsa wa'anda suka hada da sabiƙansa a addinin musulunci da kusancinsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauransu imam alaihi salam ya ki ansa buƙatar su ya ce ba na buƙatar shugabancin ku duk wanda kuka zaɓa na yadda da shi sai suka faɗa da babban murya ba ma son wani ba kai ba sun yi ƙoƙari su gamsar da shi sun kasa daga nan sai suka tafi amma jami'an tsaro wanda ake kira shurta sun gudanar da taro na musamman don tattauna matsalar rashin shugabanci a cikin al'ummar musulmi bayan labarin kashe khalifa usman ya watsu a ko'ina da karshe dai sun tsaya kan cewa dole ne sai ragowar majalisar shura wacce halifa umar ya kafa na mutane shida wacce kuma ta zaɓi halifa usman wa'annan mutane da suka rage su fitar da khalifa a tsakaninsu ko kuma su jami'an tsaron su kashe su gaba ɗaya kuma wa'anda suka rage a majalisar shuran ta mutane shida a lokacin sun hada da imam ali salam da talha dan UbaidulLah da zubair dan awam da kuma sa dan abin waqas shugaban shuran abdulrahman dan auf ya rasu a zamanin khalifa usman a lokacin da mutane suka ga haka sai suka sake zuwa wajen imam salam suna bayyana masa irin halin da ake ciki ga kuma abin da shurta ko kuma jami'an tsaro suka tsayar suna faɗar cewa dole ne ku fitar da khalifa a tsakanin ku ko kuma su kashe ku amma sai imam salam ya amsa musu da cewa ku bar ni ku zaɓi wani ba ni ba sannan ya ku mutane kusan cewa muna fuskantar wani al'amari mai fuskoki da dama kuma masu launuka daban-daban al'amari wanda zukata ba za su sami nutsuwa a kansu ba kuma hankula ba za su tabbata a kansu ba sannan ya yi shiru na wani lokaci sai ya ce masu kusan idan na ansa buƙatar ku zan ɗora ku akan abin da na sani ne kuma ba zan saurari zancen wani mai zance ba ko zargin mai zargi ba amma idan kun bar ni da ni ɗaya ne daga cikinku yiwuwa zan zama mafi biyayyar ku ga wanda kuka zaɓa sai suka faɗa da babban murya ba za mu rabu da kai ba sai mun yi maka bai'a sai ya ce masu to ku bani wannan daren in yi tunani kan bukatar ku zuwa gobe da safe da haka kuma suka tafi suka bar shi a lokacin da gari ya waye sai mutane suka taru a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da imam alaihi salam ya karaso masallacin ya hauka mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi huduba wacce a cikinsa ya bayyana cewa zai tabbatar da adalci a cikinsu zai kuma raba dukiyar al'umma a tsakaninsu ba tare da nuna fifiko tsakanin mutane ba har zuwa karshen hudubarsa farkon wanda ya fara yi masa bai'a shine talha dan ubaidullah wanda yake da hannu wacce take shanye sannan zubair dan awam sannan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ma banu umayya wanda suka rage a madina sun yi masa bai'a tare da sharadi wa'anda bai amince da su ba walid dan utba ne ya jagoranci banu umayya suka yi masa bai'a sannan ya sharɗantawa imam ali alaihi kan cewa ya bar masu dukiyoyin da suke hannunsu wanda suka samu a halifancin halifa usman ya kuma nemo wanda ya kashe usman ya ɗaukar masu kisasi ko kuma fansa imam salam bai amsa masa e ba sai dai ya ce idan ya ga lazimi ne ya yi haka to zai yi batun dukiyoyin da suka sata kuma ya bayyana cewa sai ya karɓo haƙƙin allah da haƙƙin musulmi daga wa'anda suka sace dukiyoyinsu. dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Madina sun yi bai'a wa Imam Ali alaihi salam kuma sun yi farin ciki da kasancewarsa su farin ciki da ya bayyana a fili wasu daga cikin su sun rera waƙoƙi suna yabonsa suna kuma bayyana falalolinsa akwai wasu sahabban da ba su yi masa bai'a ba amma kuma bai tilasta musu yin haka ba kamar yadda shi aka yi ƙoƙarin a tilasta masa bai'a a lokacin da ya yi jayayya da khalifa na farko har ya kai ga ana masa barazana da kashe shi sannan mun san cewa khalifa na biyu Khalifa na farko ne ya rubuta takarda kafin ya yi wa fati inda ya ambaci shi umar a matsayin halifansa duk da cewa da dama daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sun yi inkarin naɗa shi a matsayin halifa sannan halifa na biyu kuma ya kafa shura na mutane shida da umarnin su zaɓi ɗaya daga cikinsu amma imam salam shi kaɗai ne mutumin da to al'umma ta zaɓa a matsayin halifa bisa kuma yardar su iwa ba wanda ya tilastawa Bila Salima shi ya ki amincewa da zama khalifa amma suka takura masa har sai da ya amince shi ne ya kafa masu sharuɗa na zama khalifa ko shugabansu suka yadda sannan ya amince ya karbi jagorancin saɓanin wa'anda suka zo gabaninsa banda haka duk da cewa akwai sauran membobi na shura al'umariya da suka rage a bayan kisan khalifa usman kamar yadda muka bayyana a baya amma sai dai shi suke so biyu daga cikinsu sun rasu wato abdulrahman da auf da kuma shi khalifa usman dan Afan. kuma dukkanin wa'anda suka rage cikin shuran su yi masa mubaya'a sai sa da abi waqas to masu sauraro saboda ƙuran lokaci nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga. wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Yakubu Azazzaki ya fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu A cikin shirin da ya gabata, Malam yana cikin bayanin da ya fara ne kan imamanci wato jagorancin limamai daga iyalan gidan manzo inda yake bayanin hudubobin imam aliyu salam da suke magana kan matsayin jagoranci akan tafarkin manzon Allah wanda ya doro kan bin koyarwarsa wato jagoranci na gidan manzo wanda shi ne ci gaban saƙonsa bisa faɗarsa yau kuma zai ci gaba daga inda ya tsaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء to a karatun bayan mun fara shimfiɗa ne akan imama muka fara da imamatul ama wanda muka yi shimfiɗa a to a karatun da muka yi na ƙarshe na ɗauko ta ruwaya wanda na karanta lokaci kure man ban fassara ba ban kuma yi bayani a kanta inda a cikin hudu ba ta ɗari da sittin da hudu a nan ko da yake rakam ɗin kan bambanta tsakanin nusa da nusa a wani na ga da sittin da biyu ne ma yana cewa wa'alamu annakum in ittaba'tum mudda'iya lakum saraka bikum min hajar rasuli ukufitum ma'unatal itisafi wa nabastum thiqlal fadiha anil anaki wato ku sani in kuka bi mai kira mai a ku adda'iya lakum ma'ana mai kira gare ku wanda yake kiran ku zuwa tabarki mai daidaici to saraka bikum min hajar rasuli zai bi da ku hanyar manzo wato hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bi da ku shi wannan mai kira amirul mu'minin yana nufin shi kansa ne amma sai kawo shi a sigan ga'ibi ya ce in kun bi shi mai kiran kuma bai ce in kun bi ni ba amma yana nufin haka nan wa ku A ma'unatal itisafi za kuma a kiyaye ku daga ɗawainiyan karkacewa daga tabarki wato wannan mai bi da ku tabarkin manzo Allah in shi kuka bi kun ga kun huta bin tafarki da kashin kanku ko bin wani wanda ba shi wannan mai kiran ba wanda yana shi wancan yana iya karkatar da ku gabarin tafarkin annabi wata ne bi tafarkin annabi wani wata ne karkace amma in shi wannan ne zai bi da ku wannan hanyar wannan bastu musiqal fadih anil hanaki ku za ku kuma ku jefar da kaya mai nauyi wanda ya dankar wayayen ku wato ma'ana yanzu kun huta kenan saboda in kana bin wannan tamkar kana bin annabi ne ba ka da wata matsala wannan insha Allah muka zo kan batun imamatul khasa za mu fi karfafa wannan yanzu muna magana ne dangane da imamatul ama wato imamatul ama yana nufin lazim ne a cikin mutane ma za mu iya cewa gaba su a sami nizami na shugabanci lazim ne wannan in ba ka sun zama tamkar dabbobi dabbobi su ne suke zaune a daji ba su da tsarin hukuma ba su da shugaba wanda suke bin ko muka dani sukan ji kama a tatsuniyoyi akan ce zaki shine kamar sarkin dabbobi amma dai wannan tatsuniya ce kawai bisa gaskiya zaki yana harkokinsa ne da misa tana nata giwa na nata sauran dabbobi kowa yana nasa ba wani batun sarki a su to su mutane lazimi ne ya zama suna da tsari na'am akwai cikin halittu ko wadansu da suke da tsari irin na hukuma amma bisa ilhama kamar gara wadda take tsari irin haddama ma sarauniyar gara da kuma tururuwa da ƙudan zuma duk suna da wani tsari irin na hukuma amma sun bisa ilhama ne ba bisa shari'a ba muna ta da wata ibara mana cewa nasu takwini ne ba ta shari'i ba amma su mutane suna da tsari ne wanda su bisa hankalinsu kan zauna su tsara ya zama suna da jagora da shugaba wanda suke komawa gare shi sawa'un ko da abin da suke akan shirya ne ko ba akan shirya bane amma dai zaka ga dai suna da wani tsari yau to wannan shine hakika imam amil muminina ya kasance yana ɗora al'umma kan mahanga ta manzon Allah domin su bi tafarkinsa ta hanyar da ya yi umarni duk da cewa shi ne jagoran al'ummar musulmi bisa wasiyar manzon Allah kuma limami na farko a cikin limaman shari'a na alulbaiti amma ya bar al'umma zama masu zaɓi kuma su yi amfani da hankalinsu wajen bin jagorancin manzon Allah a bayansa duk da cewa yana sabke nauyin da ya rataya kansa na faɗakar da mutane da yi musu hannunka mai sanda a cikin hudubobinsa da kalamansa a matsayinsa na halifan manzo ga ci gaban bayanin waɗannan hudubobi na almuminina daga bakin malam imamatul amma anan yana lazim ne a sami wani wanda ake bi to amma imamatul amma yana nuna shi imam din dole ya kasance yana lizimtan ka'idodi ne na shari'a ba yana son rai ba in muka zo kuma imamatul haza za mu ga cewa anan kuma a waɗansu ayyanannun mutane wanda Allah ta'ala ya nasabta su akan cewa su ne za bi to yanzu nan muna shimfiɗa ne akan ta ama bukatan shugaba shugaban kuma shirye a cikin hudu ba ta arba'in amiru mumin ya yi wata magana wanda ke shararriya inda ya yi raddi ga hawari jawa yadda suka zo suna cewa la hukuma illa lila to sai ce kalmatu haƙƙin yuradu bihal batil kalmar gaskiya amma ana nufin ah, barna ne da ita ana nufin karya wato gashi an faɗi kalmar eh haka ne la hukuma illa lillah amma su abin da suke ya yace na'am innahu la hukuma illa lillah na'am ba hukumci sai ga Allah wato Allah ta'ala shike da hukunci shike cewa ayi a bari ma'ana a wannan an min ma'anan kalmar la hukuma illa lillah ne yana nufin ba wanda yake iya cewa ayi ko a bari sai Allah amma su ba abin da suke bikin kenan ba walakin haula ya kulun amma waɗannan mutanen abin da suke cewa shine la imrata illa lillah babu sarauta ko shugabanci sai ga Allah wato ba wanda yake shine shugaban mutane jagoran mutane sarkin mutane mai mulkin mutane mutum cikin mutane wanda ke gudanar da mulkin su shi sai Allah wato kai ka ce shi shi Allah din shine shine shugaban su da wata ibara yanzu mun ce kamar kamar a ce babu babu shugaban kasa sai Allah misali ko kuma babu gwamna sai Allah wani mai kama da kan kamar su haka suke cewa ya ce wa innahu la budda nasi min amirin barran aw fajir shi ko babu makawa ga mutane da zama suna da amir amir din kana ce mishi sarki ko mai mulki ko shugaba ko gwamna ko ire-iren waɗannan kalmomi a da dai can aka amir ana cewa sarki ne kawai to ba mu da mutane ya zama suna da sarki nagari ko ba nagari lazim ne bisa ka'ida ya zama in ka samu gungun mutane ya zama a su akwai wani wanda suke ganin shine shugabansu kuma suke karba da gare shi yana umarnin yana hana su amalu fi imratihil mu'minun mu'min kai amalu fi imratihil mu'min mu'mini sai ya aiki ma'ana na ibada a lokacin sarautansa dole ya zama wato a ƙasa akwai sarki to sarkin nan akwai sarkin nan shi yana tsare ka'idodin nizamin zaman rayuwar mutane shi mumini a ƙarƙashin sarauta nan sai aikinsa na ibadansa eh, ibadodinsa tsakaninsa da Allah da abin da Allah ɗora masa zai gwargwar da yake amkanuwa masa sai ya yi ƙarƙashin wannan basaraken wa yastamtu fi hal kafir kafiri kuma ya ji daɗin rayuwarsa shi mumini ya aiki da wato abin da Allah ya ɗora masa ya yi ƙarƙashin wannan sarautar sarkin shi kuma kafiri wanda shi bai san Allah ya dora masa wani haram da haras ba yana rayuwa ne kawai shi kuma ya rayu cikin nishadi da jin daɗi wayu yuballighu fi hal ajal kuma Allah ya isar da ajali wato ya zama wato kenan aini mutane tiryan tiryan su rayu har ya zuwa lokacin karewan ajalolinsu har kuma lokacin da su ajalin shi eh, wannan nizamin da ke iko ko wani abin wani lokaci ya zo ya kai karshe wani ma ya kama haka na abin da ke wayu jima'u bihil fai'u a tara fai'a wato ainihin dukiyoyi na al'umma ce a sa bai baitul mali don biyan bukatun al'umma wato kamar su karban haraji ne su mai su dusu a tattaro wayu katalo bihil adu kuma a yaƙi maƙi da shi wannan sarkin ƙarƙashin wannan sarkin za a kare kan iyakokin wannan masarauta ko kuma ko ƙasa kamar yadda muke cewa yanzu ko kuma mai ka ta ko lardi da karkashin su akwai makiya da su su nemi su kawo hari sai ya zama karkashin wannan basaraken an iya kare kan iyakoki da wanda ya kawo hari a tare sai a yaƙi maki wa ya amanu bihi subul kuma a amintar da hanyoyi da shi shi wani ma'ana sarki sai ya zama yanzu matafiya za su tafiya lafiya lau a hanyoyi eh, su fatocin su lafiya lau eh, wayu a hazo bihi didda ifi minar ƙauye kuma a karbi haƙƙi daga ƙarfa ga gararrauna hatta yastari habarrun wa yustarahu min fajir har ya zama shi na gari ya huta a kuma huta da fajiri kamar wata mutum yi lafiya a hukumta shi kenan to a wani ruwaya kuma ammal imratul barra fai ya fi hatta yau wato ni muka ce fai ya fi hal mu'min a wani ruwaya an ce in sarautar nagari ne to ba mutumin kirki sai aiki na nagarta wa amma imaratul fajir kuma idan sarautan fajiri ne fa ya tamatta ufi hashiqiyu hashiqi ma lalatau sai ya rayuwa ji daɗi ila an a muddatu har muddan rayuwansa ta ƙare wato durkul maniya mutuwa ta cin masa to insha Allah da yake dai lokaci ya ƙure mana kan wannan za zamu dora ma'anan abin da Amirul mumin yake nufi da wannan kalmata. fasarin wannan maganan hawari din da ke cewa suke cewa la hukuma illa lillah yana ce musu a abin da suke cewa la imrata illa lillah ne kuma la budda lin nas min amir wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir To jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman Amir Muminin alaihi salam daga Sheikh Ibrahim Yakubu Azazzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya dai muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Yakubu Azazzaki a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunya da na shirya nake yi muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa أتدري وما نهج البلاغة إنه والنار أتدري وما نهج البلاغة إنه كلام إمام قاسم الخلد والنار علي أمير المؤمنين فكم مريوين masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan kurar haka da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu to da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai assalamu alaikum ta harar mura musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada yan uwa da mu na ina gada gadon kara dan wani wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusa da makarantar malam abba maradi ina gada audillahi tela mai ganin mutuncin kowa maradi ina gada ibrahim garin kasagi shushena ina gada isu madatte sunusi madatte ina gada sani dauda cinwaza sani alaska tsatsun buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu eh, mai shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida yahaya dano azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa mariya ina gaida mamman shehu shehu da jagar ne wanda yake na ramfon wajibi da magaran ina gaida zane da alike tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasa Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan Jamhuriyar Niger, jihar Maradi, Gomini dan takwar na birnin Kwankwarnan take. Mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kira da masu saurari riyan jamhuriyar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. A barinka na ga da Aishat sayar ke birnin Agadas, Alkasan Babu Liman Agadas, Muhammad Bala birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman zan tso bakar tso mai albarka da ke birnin yamai akwai alhaji amman tari yamai akwai abokina muhammad dan bari bari yamai nijar akwai ramat isaka yamai nijar akwai kabiru sule usman da ke nan kabiru sule da ke malam kabiru ke nan wajen makarantar mal a birnin maradi malam aliban kula birnin maradi hajar bili malam adam sarki ake na kasa birnin maradi mai gida na alhaji kolo na angon zare akwai matan gidan shi hajja aisa hajja amina hajja lela'u alhaji musa na abili mai rina kowa sha bakwai maradi alhaji malam tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da raka da abinan da akwaran kama har likitan wani samun mashi lauyi logo na mai fara da ke sabon mashi iri dan ja sai da hudu banza da ke can gari dan birni matan gidan shi amurka kubra da dogon zane mai kada da ke dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kantir shayi girkin daura daura najeriya akwai kabiru da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sars ta kasimu to da magaran akwai akwai mai giri idi na kitan akwai ɗanki na kitan akwai shi abuta gwamnati da ba a saka duka akwai da sabuwar garura akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga zaka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa budu da ke na zango ilis irin mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokacin magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gada shugaban kungiyar masu kiyar radio afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule waton pro na wannan kungiyar masu kiyar sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida mamman sani cinwaza ina gaida sani alaksa tsatsun budu ina gaida umar aribada ina gaida mamman dozman ina gaida malam isiyaka Karaju, ina gaida tsoho albarka da dai dukkan sauran al'umma kasar nijar na muku barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kaduru da fulanin wardi ina gaida yahaya danno azare ina gaida da kwamar iyasu yakubu digawa ina gaida da dafi mai kwamfuta mai yama da yusu cibi da ado talati goma rijau da shehu adamu rijau da nazifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan kani zaria da kuma mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawar dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara ku solo kilagamin magani a tarayyar nigeria. assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fatan ke san kwaras ta tarayyar nigeria mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shuwaza sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga kumrat Ilyasu Yakubu. Saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Abdulmumuni Muhammad Waziri. Saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. Saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Yakubu Sanisi garin Duna. Saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Mamman Salisu Dozman. Saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dan bari-bari birnin yame sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu haya ɗan nijar daga fata ke son kwaras ta tare ne Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Bashari a jihar Tamagaram cikin Jamhuriya ta Nijar daga da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai Isu Musu madaddai Isu madaddai Yakubu mai aski ba da raka shugaba Rabi mai aski Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Sani Da'u Alaska Katsin Bari Muhammad lawal dan koro in Dankoro Ngotudu Muhammad lawal Luwe daga nan halgarin matsin kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya a dabu mai kwamfuta mai yama su mai kungiyar sarakuna tuwan Hussein Abdullahi da ke garin Jigawa baya ilaka garin Bushiri akwai abokina Siraj SJ garin Bushiri Musa Yaron Uga garin Bushiri Nasiru Jalo garin Bushiri ba zan da kuma abokina eh, Isa Musa Turoma daga nahar Kwamitin Gidigir ba zan da Umar Arifa da Badan ba akwai kuma Komar Ahmed Bajoga Komar Iriya Asu Yakubu Digawa Komar Yakubu Rigum eh, Lere ba zan da kuma eh, dukkanin daukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe suna na Usman Medala Bushiri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya mu ga musulunci ta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran barkaku da wuni barkaku da wannan dare na daren Juma'a wanda kuke ba mu dama mana mun zo karshen mako wanda kuke ba mu dama mana gari yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasagi ure nijar jihar maradi hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abuka aiki kan gidan rado iran mai tarin albarka da fatan an yi sallah eh, a fidiri an yi ta lafiya lau da kai da iyalanka da duka abuka aikinka na gidan rado iran mai tarin albarka da farko ina gaida isma mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaran akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai taso ungo tudu wanda yake nan da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magaran akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magaran ina masu fatan alkhairi kowa da kowa ba manta da kowa ba idan na zo birnin agadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasan ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas ne masa fatan alkhairi da da alkasan ma'azu wanda yake nan garin birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari su Elias Firezi wanda suke nan garin agadas da shi da mambobinsa ina masa fatan alkhairi idan na zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake nan garin birnin yamai akwai muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai akwai malama um, rahamatu isa to ina mata fatan alkhairi ita ma nan garin birnin yamai rahamatu isa ka ina mata fatan alkhairi nan garin yamai da duka mambobinsu na garin yamai na masu kira da saurari ina mai su fatan alkhairi idan na zo birnin maradi akwai malam kabiru na makarantar malam abba assalamu alaikum wa rahmatullah sunana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bangudu ta jihar zamfaran najeriya a zan so biyo ta heran ku bani dama in mika saƙon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki musamman ma dai iyayena abin alfahari na da ke nan garin gidan gyare da kuma sauran 'yan uwa da abokanan arziki haka kuma ina amfani da wannan dama in mika saƙon gaisuwa ta ga shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar zamfara kwamar hassan yan buhu bakin tsohon kasuwa da daukacin membobin wannan kungiya haka kuma ina amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa ta ga ciyaman na zumunta media forum da ke katsina da kuma ciyaman na ribata media forum da ke can duk a garin na katsina haka kuma ina amfani da wannan dama in gaida kai mai gabatar da wannan shiri wato malam hassan barka da sauran dukkanin wani dan uwa mai saurare na a wannan lokaci mai magana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bungudun jihar zamfaran najeriya memba na kungiyar masu kira da sauraren rediyo ta afirka na gode to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na agada suke cewa da ko bisalam a huta lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniyawa domin nishaɗantarwa. To a yau ma kamar kullum ma ɗauki wata sabar waƙa ce da mawaƙin na ƙasar Iran ya kawo mai suna Ali ho mai taken jakadun kare lafiya. Da fatan za a gyara zama domin a saurari shirin daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. da yake waka a bakin mai tafi daɗi barin haɗa ku da ali domin jin waka a bakin mai ita Niyaz səbrim kəsəndə Səhər nəsimə səndə Niyaz səbrim kəsəndə Mələklər qıçıldaşır Sevincim aşır daşır Mələklər qıçıldaşır sevin sumadalla ali fatan ho kenan aka saurara a cikin wakar sa da gabatar mai taken jakadun lafiya da fatan ku shaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma a nan ne zan jalin zamun shirin sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafi mu na gizo wato www.hausatv2.ng Yaşıl edib yenə yamaclarını Quşlar verir mənə soranlarını Gedək gəzək biz vətən dağlarını İçək onun sərin bulaqlarını Gedək gəzək biz vətən dağlarını İçək onun sərin bulaqlarını Yaşıl köşe yeşil çemen veten sana kurban canım gözüm veten Yaşılmışa yaşıl çemen veten Adım veten şanım benim veten Seni görmeyen de üreç çiçeklerde alelvan olur Seni görmeyen de ürek olur Güller çiçeklerde alelvan olur Sende gezdiklerim geçen günleri Her kime söylesem bir destan olur Sende gezdiklerim geçen günleri Her kime söylesem bir destan olur Yaşıl meşe, yaşıl çemen vətən Sənə kurban canım gözüm vətən Yaşıl meşe, yaşıl çemen vətən Adım vətən, şanım mənim vətən Seher kuşlar seyrə çıkanda Fikrim xəyalim səmada uçanda seher seher kuşlar seyrə çıkanda Fikrim xəyalim səmada uçanda Hey baxıram bakıp xoşlanıram ben, Vətən işki bu canıma dolanda Hey baxıram bakıp xoşlanıram ben, Vətən işki bu canıma dolanda Yaşıl meşe, yaşıl çemen vətən sene kurban canım gözüm vətən Yaşıl meşe, yaşıl çemen vətən Adım vətən, canım benim vətən Yaşıl meşe, yaşıl çemen vətən sene kurban canım gözüm vətən Yaşıl meşe, yaşıl çemen vətən Vurdun vətən, şanım mənim vətən Yaşıl meşə, yaşıl çəmən vətən Sənə qurban canım gözüm vətən Yaşıl meşə, yaşıl çəmən vətən Adım vətən, şanım mənim vətən Masu mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.